wa jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A yau 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 yayin da babban zaben shugaban kasa a Najeriya ya karato sashen Hausa na murya Amurka ya gudanar da wani taron wayar da kan al'umma musamman ma mata kan haƙoƙinsu a lokacin zaɓe. Shirin namu na yau yana tafa da ƙarin bayani. wakiliyar sashen hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sai a kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya abuja A yayin da babban zaben shugaban kasa a Najeriya ya karatu, sashen Hausa na murya Amurka ya gudanar da wani taron wayar da kan al'umma musamman ma mata kan haƙoƙinsu a lokacin zaɓe da kuma gudunmawar da za su iya bayarwa wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta zanta da wasu daga cikin matan da suka samu halartar taron cikinsu har da 'yan takara wanda suka tsaya a matsayi daban-daban tare da 'yan jaridu da 'yan gwagwarmaya da kuma ita kanta hukumar zaben ƙasa ta inec sunana ladi bala ni ce shugaban matan jaridu nigeria gaba daya president nan na nawoji kenan nigerian association of women journalists to a ganin ki menene matsalar mata musamman ma a harkar siyasa matsalar mata a harkar siyasa na nan suna nan da yawa suna nan da yawa daya matsalar mata siyasa najeriya yadda aka tsara ta ko kuwa yadda take a kasa yau siyasa nigeria tana bukatun kuɗi fiye da yadda kike tunani kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin cidduwa ba ne ba wai kuɗi ma sana'a ba kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa ka shiga siyasa ka ci zaɓe a Najeriya sai kana da shi amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi bane amma a ƙasa harkan kuɗi ne a party level ma kamin ki samu ticket ki ji kuɗaɗe da mutane ka siya ticket da shi dubu ɗari wani party ba ta sai da ticket a mi miliyan ɗari party ta sai da ticket ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne to ai ba form ne kaɗai ya tafiyan ba a kyauta in ka samu in ka form ɗin ka saya ina wani kuɗi ne za ka ba delegate su zaɓe ka har ka zama kai ne za ka ɗauke za ka saya takara a wannan party kin gani ko an ba mace form free delegates a Nigeria da kuɗi ake siye su mata suna da kuɗin da za su ba delegate miliyoyi ake ba delegate su zo su saya bayan ka su dangwala maka domin kai ka samu wannan kati ka zama kai ne ka zama zakara na, na party to kin nan ne matsalan mata to wannan ne fani kan a gani na babban damuwa sannan akwai harkan rashin fahimta a tsakanin mazaje Nigeria especially 'yan siyasa kuma ba su sani ba domin siyasa ne sai kiga su ɗauko maka addini addini su doko maka kabilanci a ce maka mace bai kamata kina shugabanci ba kai mace a gida kamar take ba shugabanci bane yawanci gida yau a Najeriya zan ga miki mata su ne suke shugabanci mazaje da yawa sun mutu a harkan boko haram da su me waye ne yake shugabanci gidan ba mace bane a su suna su gidajen suna ne wa akwai namiji mace ita ce take guje take fama da gida take fama da neman abinci ta yi sana'a ta kai yaran ta makaranta amma akwai suna tana da miji to me amfani suna tana da miji a suna kawai zaki sai a bata ne me yasa mace tana iya ta yi wannan amma ya zo cewa shugabanci a kasa sai a ce mata wa ita ta mace ce kin ga ba gaskiya cikin duk harkar siyasa ne wannan abun gaskiya yana zama mata da matsala sosai shine ni abun da na lura sunana ambassador Yasmin Aisha ni peace ambassador ni na United Nation kuma president ni na tasha Foundation da kuma chairman na sabar Infinity Nigeria Limited to ganin cewa zabe ya karato da kuma batutuwa da dama da aka tattabo waɗanda wannan zaben ya ɗau hankali sosai shin ya kike kallo kuma sannan wanda fata kike da shi ina fata a yi a gama lafiya saboda a matsayina na peace ambassador ba abin da muke fada kawai da mutane akan zaman lafiya ba abin da za a iya yi sai da zaman lafiya gaba ɗaya rayuwa sai da zaman lafiya so mutane a yi haƙuri duk wanda Allah ya bawa ya bawa sa'a ya samu a rufa masa baya a yi abin da za a taimaki Najeriya banda tashin hankali to ganin cewa mata ma sun yi ƙoro kuma su ma a yanzu kai ya waye shin ya kike kallon uh, gudunmawa da mata za su bai a cikin wannan zaɓen wannan abu da aka yi na jawo mata harkar a waye musu da kai harkar harkar zaɓe abu ne mai kyau kuma ina fata BOA za su ci gaba da shirya wannan abubuwan kuma ina ni ina jin ra'ayin mu na mata ina roƙon mu mu ajiye kishi da hasada mu taimaka kanmu wannan shine babban matsala sunana hajiya binta mu'azu ni memba ce a national governing board na nysc sannan baya ga haka kuma stakeholder ce a wannan gwamnati mai ci apc to hajiya ganin cewa zaɓe ya karato ɗan kwanaki suka rage a menene fatan ki kuma menene tsammanin ki a zaben ganin cewa wannan zaɓe ya ɗauki hankalin wato ƙasashen duniya ba ma najeriya kaɗai ba eh wato fata na shine a yi lafiya a ƙare lafiya kuma da alamun za mu ci nasara son haka saboda ita inec ta shimfiɗa dokoki da ƙa'idoji wanda zaran aka bari aka samu zaman lafiya aka bi yadda ya kamata to za a samu cikakkiyar zaɓe ba tare da wani damuwa ba kuma zai zamanto ɗaya daga cikin muhimman zaben da za a yi wanda ƙasa za ta gadara da cewa an yi abin da aka ba kowane dan adam a najeriya mai sanya saka ƙuri'arsa ya yi kuma an kuma yi kamanta gaskiya to ganin cewa a wannan karan fa mata idan su ya buɗe ba a iya cewa kan mage ya waye shin ya kike kallon shigan mata da kuma fahimtar su ga harkokin siyasa gaskiya an samu karuwa a fahimta da kuma shigowa da suka yi a siyasa ya karu fiye da shekarun baya saboda kamar da kika faɗi ne ido ya buɗe sannan kuma halin da aka shiga a yanzu su kansu maza sun san cewa su da kansu ba za su iya tafiyar da harkokin ma kasa ba tare da mata ba su ba mu mu ne su ba mu kuma galaban da za mu samu mai rawan gani ya zama mana cikas su amma su kansu ba su iyawa su kadai ba tare da mu ba kuma suna la'akari da ganin cewa mu mata allah ya yi mana wani kyauta na sanin ya kamata na ɗaukan abu ba tare da wasa wasa ba kuma na kuma kamanta gaskiya da son kyautatawa su kuma dama kin ga dun rabi harkan gaban su ne suka sa to suna ganin in muka samu muka zo muka yi kankan da su karshe ma za mu maida su baya kuma ba haka yake ba ba abin da mace ita ma za ta yi ba tare da goyon bayan namiji ba in mai aure ce sai ta nemi goyon bayan mijinta ta kyautata ta nemi albarka laba'arsa wanda ba ta yi ba za ta nemi goyon bayan iyayenta da albarka so duka abin cuɗanin cuɗe ka ne rashin dai kawai kawai ganewa ne to a iya cewa a yanzu ganin cewa a zaɓuɓɓuka ko kuma ce a lokacin baya an saba amfani da wato dan abin da bai taka kara ya karya ba wajen yaudaran mata don su zaɓu wani kila ko ba wanda ya cancanta ba da dai sauransu a iya cewa a yanzu wannan karan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ganin cewa mata ma kansu ya waye gaskiya mata kansu ya waye ko ba duka ba majority kansu ya waye abin da yasa na ce miki haka an ɗanɗana an shata sun duba cewa abubuwan nan da ake basu su babu wani riban da suke gani ba wani abu yake musu na zo ka gani ba na ɗan gajeren lokaci na abin da aka baka zai kare to jin jikin da aka yi ya sa kowa ya dawo hankalinsa kuma irin yanzu kika duba ba maganan ma fati ne za a zaba ba maganan cancanta ne wane ne wanda aka ga yake da abin da yake da shi zai kawo gudunmawa ya taimaka ma jama'a ya taimaka ma jama'a ya taimaka ma kasa in kika duba a yanda nake ganin yanayin tafiyan siyasan a halin gaskiya kowa ya yi ya samu karatun natsuwa ana neman a sa na kwarai ne ba kawai kowane irin bargurbi ko kuma kowane irin mutum kawai ya zo ya hau ba. Ke suna na ene ede ana kira na kaka don na cika son ba mutane mata matasa da maza ba su shawara. Shawara da muka ba kai mu shirin da muka yi mun sani zaben da yana zuwa wannan ma yanzu za mu samu zaman lafiya kuma za mu mun sani cewa kila wadansu waɗansu da ba sa so su fita mun gan yanzu yawancin su za su fita da wanda kuma suna so suna da mugun mugun tunani su kuma za su ba kai su shawara ba za su yi wani mugunta ba to wasu shawara zaki ba mata waɗanda suka tsaya takara a wannan zaɓe na shekarar 2023 to ina so ne kar su je suna kuka ba kuka ba zai tabe kyawaye kawai ba zai tabe mu ba addu'a kawai kuma ba zai tabe mu ba su su tsaya gaskiya tsakaninsu da Allah kuma su nuna cewa mulkin da suke so don su biya bukata ma jama'a ne ba wai abu na kansu suke so ba don suna da tausayi suna da amana kuma suna da tsoron allah an sun nuna wannan shikenan. sunana khadija abdullahi iya ni ce 'yar takarar gwamnan jam'iyyar abga a Niger State. Wasu irin kalubale kike fuskanta a cikin maza musamman ganin cewa ke kaɗai ce 'yar takara mace da ke neman wannan matsayi? An kalubalen na da yawa kamar yadda na faɗa ɗazin nan. Wai har wa yau suna ganin cewa gwamna bai kamata samu gwamnan mace ba wannan ba problem ba ne tun da matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza suna son mace ta zo ta yi shugabanci su ma suna so su tsaya sun tsaya tsayin daka suna abin wannan ba abin nan wani balan kuma da ake magana cirewan posters mu yanzu ma a shiroro mun je mun sassa banners mu an ciccire mana dan duk ni ina ina tambayan su to in kuka san cewa ba za mu kai ko ina ba me yasa ake tsoron sa banners me yasa suke jin tsoro su kyale mu mana mu ba za mu je ko ina ba su ban mana abubuwan mu inda muke dan kadan kadan mu mu yi abun mu mana so another thing is batun kuɗi ko kin gan kowace mace da ta fito a nan na yar takara sai da ta yi maganan kuɗi amma wannan ma Allah na gaba yana kuma baya so balen da muke da shi kenan to a ganin cewa zaben nan fa ya karatu, shin menene tsammanin ki ko kuma me kike tsammanin zaki gani a lokacin zaben kafin zaben bayan zaben da kuma yayin zaben kafin zaben na ga mutane ana ta maganan ana ta maganan zaben nan sosai kowa ya dage kowa ya tashi dan wannan zaben eh, zai zama kamar revolution ni aka nike gani zai kawo mana shugabancin da ya kamata da ya cancanta so das kafin zaben lokacin zaben ni na fata cewa za a yi zaben lafiya lami lafiya ba da fada ba ba da inda ake dubawa can gaba ba bayan zaben kuma zai determining zai tasiri akan gwamnati amma mu dai mun san cewa ko meye ne mu mun san cewa insha Allah ba zai bata mana um, chances din mu after uh, uh, uh, in yi zaben presidential ba to ganin cewa a yanzu fa mata sun kuro shin ya kike kallon wa. wato gudunmawar da mata suke bayarwa a lokacin zaben ganin cewa an taɓo batutuwa da dama kama daga siyan ƙuri'u ba mu mata dama domin su masu zaɓi cancanta da dai sauransu ya kike kallon abin. Na gan kawai kamar inda aka jaddada na inda aka ba cash ma yanzu. Sabon tsarin da aka kawo da babu kuɗi yanzu zai dan rage zai rage yawan siyan ƙuri'u dan yanzu ko da muka da muka je campaign last week sai dai da ta, alert ne muke ta ba mobilize fertilizers kuɗin mu so ba za ka samu cash haka nan kana kana wasa da shi ba kowa ya samu cash yana wasa so yana determine cewa mutane ba za su yi kuriyu da yawa ba to menene fatan ki a gaba ina fata cewa a yi wannan zaben lami lafiya kada a yi fada matasa su san abin da ke gaban su su san cewa wannan zaben ba na wasa ba ne zaben da zai determine dan future su ne da za su cewa suna nema wanda zai taimaka ma rayuwarsu kuma mutanen mu da suke cikin takara su ma su kasa sa mugunta da son rai a cikin wannan abin eh, al'amarin ba su san cewa wannan lokacin ne a yi tunani ba kada a yi tunanin kai a yi tunanin jama'a. To sunana Ireti Hibba Kingibe ni ne 'yan takarar Labour Party na Senator a FCT. Kin taba tsayawa takara kuma baki samu nasara ba gashi wannan karan kin sake fitowa Shin me yasa baki sare ba? To dalili ne na fitowa na farko kan ni na yi candidate ɗin ANPP. Kuma lokacin an zaɓe ni mutane sun fito sosai duk da an murɗa zaben amma kowa sun san ni aka zaɓa. So wannan ya bani karfin gwiwa shi yasa na ci gaba da fitowa kuma ba dole dole lokacin da na fita ba dole dole sai na ci ba kawai dai ina son shiga siyasa din mu fara. Bayan haka koyaushe sai a tare ni a primaries ba a bani bani tiket in an gan zanci ci sai a hana primaries din waɗansu lokaci ana taru maza minista gwamnati komai akan bayan wani namiji da a gani na bai kai ni ba saboda haka koyaushe zan ce to gani na na fito kuma sai su ce wayo matan nan ya zamu yi da ita sai na ci gaba da haka don na san ina damun su don waɗansu lokaci ko duk da karfin gwamnati sai kila ka da ni da kuri'a biyu ko uku ko hudu irin haka din ne waɗansu lokaci sai a ce runoff kuma fatin su sai su ce ai mace da namiji ba sa runoff ba za su yi runoff in za su yi sai a ba matan tiket amma ba sa yi so wannan karo ko na zo na duba na gan siyasan yana tafiya inda ba na jin dadin ta kasan tana da da lalacewa ni ban gan amfanin siyasan ba kuma sai na ce ba na yi kuma sai na sauka daga politics na yi rizanin daga apc na yi rizanin daga komai so bayan na rizani sai fati uku hudu suka bi ni suka ce to hajiya ba tiket ne kawai ba suna hana ki tiket in kin samu tiket sai ki je ki ja da su duk da haka shine na yi tunani a kaya bani shawara sai na yi considering nnpp bai mun ba sai na duba abga bai mun ba sannan daga baya na duba labor. lokacin tobi bai shiga labor ba tukuna kawai dai na san a fct in ana son mutum patin bai hana su so shi yasa na dauka na ce to labor din ba komai za mu je mu mai da shi abin da muke so ya kike kallon zaben shekarar 2023 shin kina ganin zaki iya yin nasara a jam'iyyar da kika fito? Kuka zabe ni ba ni na zabe su ba. Kuma kan eh a gani na wannan karo akwai alamar nasara amma mulki na hannun Allah za mu ga me zai faru ranar. Sunana Zainab Guninu. Ni dai fata na ga Najeriya Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari. Don yanzu al'amuran ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dai muna buƙatar shugabanni Allah ya zaɓa mana na gari ba wanda mu muka fi so ba wanda shi Allah ya zaɓa mana. Shin menene tsammanin ki Kuma tsammani na insha Allah wai an ce gani ga wane ya isa wani tsoron Allah mun ɗanɗana mun ji ina tunanin 'yan Najeriya za su tsaya su yi tsam su zaɓa wa kansu shugabanni na gari ɗin tunda kowa wai an yi walƙiya kowa ya gani saboda haka ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya mu tsaya mu zaɓa wa kanmu shugabanni na gari saboda ƙasar mu ta ci gaba. Sunana Jamila Sida Alisaraja. Zaɓe ya karato kuma kasancewa haka ne ma ya sa muryar amurka ta yi wannan taro don ta da kan al'umma musamman ma mata shin ya kike ganin kalubalen da mata suke fuskanta yayi kafin da kuma bayan zabe. kin ga kan zabe za a sa mata a ta raba musu ana sa suna fitowa suna ta kambe amma a the long run the moment suka yi zaba saboda ba mu da masu mana jagora mostly maza ne amma mace ce ta san ciwon ya mace na ya mace ne ake cewa in suka shiga manta suke da manta suke da matsalolinmu saboda tunaninmu da yadda abubuwan mu emotional yake affecting dinmu namiji bai damu da wannan ba so shi yasa bayan zaɓe ina so wannan zaɓen especially mata da suka fito suka yi jarantaka suke so su fito takara kamar wannan baiwa allah da take neman gwamna a niger ta birge ni because tana zuwa grassroots tana duba lalurorin mutane ba a san tana yi ba amma saboda tsakani ga Allah take mata kisan za ta abu da zuciyarta take yi da emotions ɗinta take yi shi sa mun fi tausayi ina roƙon mata a ƙasar Najeriya rashin samun masu mana jagora yawanci kan ku ji tsoro ka ku ji tsoron fitowa ka ku ji tsoron fitowa takarar nan ku fito ku tsaya inda kuka san sun cancanta to daga cikin wasu kalubale da suke da ake fuskanta shine wanda kuma yake mai da hannun agogo baya musamman idan mata sun fito shine zaki gani idan in har mace bata da kuɗi wannan abu ya zama tamkar cikas a fitowar mata sai a ce in ka fito siyasa ko neman wani mukami sai kana da kuɗi shin kina ganin wannan abun zai kara ma mata karfin gwiwa duk da cewa ko da kuɗi ko ko babu kuɗi kamar yanzu da ake faɗa za su fito domin wasu suna ganin siyasa sai mai kuɗi gaskiya siyasa ba sai mai kuɗi ba kuma a living example ba siyasa nake ba da rarrafe dukan ku kusan labari na kuma ba ko sisi yau mun kai inda muka yi da nawa muka yi da babu ba sai da kuɗi ba abin da kake bukata shine kana da karfin eh, zuciyan da zaka jure sannan karɓuwan al'umma sannan kuma ka tabbatar da gaske za ka hana kanka bacci ka hana kanka sha don dan zaka taimaka mutane ne tsakani ga Allah saboda shi wannan siyasar yadda aka mai da shi kamar sana'a ce matattalan samun kuɗi ne ko ba haka ba amma ba haka ba ne ba selfless sacrifice ne mutum zai ɗauka za ka yi wa al'umma abu amma yanzu sun naɗe mana kai shi sa muna kukan canji canji abinda al'umma ya kamata su gane daga kansila zuwa eh, local government chairman zuwa 'yan majalisu duka ai sun zo sun ce a zaɓe muna so mu kai gyara amma suna yin ayyukansu al'umma ba mu san mu da muke da yawa ba ba mu san mu je mu ce musu me yasa ba kai mana haka ba babu titi babu ruwa sauro ya ishe mu amma sai su karbi kuɗin sai dai a muku ranka ya daɗe shi kenan for how long mata dai ne ina da kira ga mata ku fito ku tsaya dakin daka saboda mun haifa yara in ba mu gyara ƙasar nan ba yanzu yaushe za mu gyara shi in yau ƙasar nan ta rikice guduwa za su yi su bamu mu za a kashe iyayenmu za a kashe talaka za a kashe 'ya'yanmu za a kashe to abin da muke so kenan Sunana Zainab Aminu Abubakar jami'a daga sashen yada labarai na hukumar zaɓe ta ƙasa. Ina ganin hukumar zaɓe wannan zaɓe muna kallon shi a zaɓen da zai fi kowanne kyau zai fi kuma kowanne karbuwa. Duba da fasahar zamani da muka saka cikin harkar gudanar da zaɓe ɗin za a yi amfani da shi wurin tantance mai kaɗa ƙuri'a a tabbatar katin zaɓen da kake ɗauke da shi naka ne kuma ka zo rumfar zaɓen da kai rijista da ya kamata ka kaɗa ƙuri'a ƙuri'a kuma babu wanda zai iya zuwa ya yi zaɓe da katin wani ko kuma ya yi zaɓe fiye da ɗaya da a baya mutane suna rijista sau biyu sau uku a rumfar zaɓe daban-daban duka su je su kaɗa ƙuri'a to yanzu duk wannan lokacin ya riga ya wuce ina kira ga al'ummar najeriya da su fito ranar zaɓe su zo su kaɗa ƙuri'ar su su bi duk dokokin da hukumar zaɓe ta gindaya kuma muna tabbatar musu da cewa ƙuri'ar su za ta yi tasiri Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Shamsiya ta tattauna da masanin siyasa. Sunana Kichme Goyan Gwatawa. Ni mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum da ya danganci duniya. To a la'akari da wannan taro an yi batu kan batun wayar da kan mutane musamman ma mata da kuma irin rawan da za su taka a zaben nan da ke tafe. Shin ya kake kallon al'amuran? Lokaci ya kusa kuma mata a Najeriya ba su daina kokari ba, ba su daina gwagwarmaya ba, ba su daina kwazo ba. Duk da cike ma maza sun hana ruwa gudu a Najeriya ma'ana ma'anar ruwa gudu shine hana taimakawa mata dan da a ce sun haka me yasa na faɗa haka a shekara ta da 1992 wato 1992 an samu mace mai suna sarah jibril ta fito ta yi takarar shugaban ƙasa a najeriya kai ko america ma ba a samu mace da ta yi nunin kwazo kamar haka don kan a samu mace ma da za ta ci america sai 2016 a lokacin da hillary clinton ta yi fitowa yau ya kamata a ce mata sun fiye wannan lokaci na 1992 wannan takara da ake an sami 'yan takara na gwamna kusan 416 mata 26 ne kawai a cikinsu wannan bai dace ba kuma in kika duba al'adunmu da maye ma mata baya har ila yau akwai cikas saboda ana ganin kamar siyasa a najeriya hanyar samun kuɗi ne wani gol ne shi ma damoyi da muke samu a congo da wasu ƙasashen afirka a najeriya siyasa ita ce gol ɗin 'yan najeriya za a yi kisa saboda siyasa za a yi duk wani hali da ba kyau mata kuma al'ada har yau ya sa su daga baya mun naƙasa mata al'ummarmu lokaci yayi da ya kamata a yi canji amma ina cewa ga zaɓe ya yi saura kwanaki na biyu ko uku mata kada su yi give up abinda ake nufi su ci gaba canji zai zo ko da gobe ne. to la'akari da ganin cewa waɗannan 'yan takarkaru wanda suke neman kujerun shugaban ƙasa dukansu maza ne shin ka gamsu da irin wato manufofinsu na cewa za su ba ma mata a hakkokinsu ko a su biya musu bukatunsu musamman ma abubuwan da ke ci musu tuwa a ƙwarya da kuma barinsu a baya da ake ban ce ba duk da shi ke yawancin masu takara yanzu in kika duba jami'in namu da Uh, apc da pdp da lp da nnpp da um, labour da dai sauransu duka ban ce za su kawo canji da cigaban mata ba duk wani alkawari na za a ba mata bayarwa ba shine ba zaɓe ake nema ana neman haɗa kan wato inclusion kenan principle na inclusion dama ne from foundation da ma yawa da farko mun riga mun samu an yi cimma burin janda wato haɗa kan mata da mata uh, da maza a al'umma kenan now ya kamata a ce najeriya kamar cape verde za a samu idan an yi namiji mai takara a yi in an yi maza masu takara guda goma a yi mata guda goma in an yi namiji mai takara maza masu takara guda biyar a yi mata guda biyar amma a'a ina ganin shawara da zan bayar shine kungiyoyi masu zaman kansu su har hada kuɗi da dukiya a samu a yi pulin abinda za a kira fund women political intervention fund for third world africa misali west africa afirka ta yamma saboda idan mata suka mataye da suke da cancanta wanda wannan kungiya wannan santa na women fund din zai iya samu ya yi bincike a kansu ya ga dacewansu wanda ake kira you rapid assessment ko kuma SWOT analysis of their competency and popularity a kan matana don a samu ana taimaka musu don a samu a basu support saboda siyasa a Najeriya abu ne da yake bukatan kuɗi sosai ba kaɗan ba saboda the average mace a Najeriya is poor the average poorest person a duniya is a woman and in Nigeria the women are the poorest of the poor a takaice su ne masu aiki su ne wahalallu da dai sauransu to a la'akari da ganin cewa wannan siyasar ko kuma ce wannan zaɓe ya zo da abubuwa da dama musamman ma ya ɗauki hankalin duniya ana batu akan cewa za a yaƙi siyan ƙuri'u da dai sauransu kana ganin cewa wannan damamakin ko kuma wannan hanyar da aka ɗauka za mata za su fito domin su nemi nemi cancanta ba tare da an siye su ba kamar yadda aka saba a baya? Eh ina ganin ba za a sai mata kamar yadda za aka saba sayan su ba. Da farko saboda mata sun gane cewa su ma suna da haƙƙi a cikin zaɓe a Najeriya a Afirka. Na biyu kuma wannan shiri na shugaba Muhammadu Buhari gaskiya ya farhanta min zuciya kuma zai kawo gyara na sayan kurku a najeriya shi yasa muke ganin masu manya din masu kuɗi din 'yan siyasa duk suna cewa ba su yadda ba to ƙarya suke saboda mu talaka duk da wannan wahala ni yanzu a hannuna ba ni da dubu biyar kwayan dubu biyar kuma ina da mata da yara da suke sakandare da sauransu na amma duk da haka ba na haushi da wannan gwamnati saboda na san zai kawo maganin wani abu wannan abu shine sayan kuri'a a najeriya kuma su mata sun gane ba gyala za ka kawo mata ba ba magi matan najeriya yanzu za su karbe magin a hannunka amma suna da ra'ayi nasu da za su zaɓe muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayan sa wato julie leathers gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake cewa mu huta lafiya.